الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملدزا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha tara ga watan sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sha takwas ko ya eh, sha takwas na ce sha takwas ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu daya da hudu da talatin da uku da ko da hudu yayin da ya daidai da ashirin da nawa ga watan ashirin da bakwai Gregorian calendar ko shekara 2013 Allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu daidai wannan lokaci da muke yin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a kuma wannan layi na hausa road a wannan unguwa ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna Allah maɗaukakin sarki nake roƙo kada ya sa abin da muke karanta zama musiba a kanmu kafin nan akwai mai bukatar karin bayani akan stanbic ibtc da kuma sashen da suka buɗe na iman ina fata an fahimta to kusan wayannan mutanen sun yi ƙoƙari kusan din da za a yi program na addini sai sun ji sun gabatar da bayanai don a fahimce su a fahimci inda suka dosa semina da ƙungiyar izala ta yi gab da ramadan akan maganan tafsiri sun je gurin da su aka fara har aka gama kuma sun mana bayanai kuma a bayanan da aka yi mana allahu alam ba san abin da ke kasa ba yadda suka faɗa ba mu ga wani abu wanda ya saba ma ka'ida ta musulunci ba kuma yadda muka ba da ainihin wato shawara ga jaiz bank kenan cewa duk mutumin da ya buɗe harka ta kasuwanci ya kamata a ce yana neman mutane ne to irin yadda su wannan bankin suka fara duk inda za a yi wani program na addini su kai kansu gurin su yi talla kuma su faɗi manufofinsu wanda duk suke da alaka da jaiz bank to su ya fi cancanta su tashi su yi wannan ina fata an fahimta domin kasan kana da challenges a gaban ka ba zama za ka yi ba aiki ya riga ya ganka wannan shine saboda haka ni ban ga wani matsala a cikin sa ba a bisa bayanin da suka yi mutane su je su gani in sun ga wani abu da ya saba ma addini sai su dawo su faɗa mana sai mu ba da fatawa ko kuwa haka ya kamata sannan akwai ummahat matan aure haka wanda su malam ibrahim suke karantar da su a makarantar zara academic da muka je muka yi musu lakca ta mata sun tara atamfofi guda ɗaiɗai da shaddodi da zannuwa sababbi guda goma sha tara suka bayar suka ce a kawo zuwa ga wannan kwamiti na asusun marayu allah ta'ala ya saka musu da alheri da sabulai wanda za a raba musu da kuma ainihin wato hadda da ma Allah ya saka masa da alheri sai kuma wannan sunanta Aisha Idris ta aiko da naira dubu ɗaya da gwangwanin madara goma sha hudu ko da kuma me da siga da lifton ta ce tana roƙon addu'a daga 'yan uwa musulmi a gidansu yana fama da gobara kuma gobar ba gobara ba ce ta Allah da annabi gobara ce ta sihiri so ɗaya har so goma sha biyu kuma wani lokaci kayan ma ko ɗibewa suka yi daga gidan da suke san kai makota sai wuta ta bi gidan ta cinye kayan wannan shi zai fassara maka faɗin Allah da ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi mafi yawancin mutane da ba su imani da Allah ba mushrikai ne kaga mutum kuna sallah da shi wani yana ta zazzara ido billahi kuma furɗe dan mushriki ne don dan musulmi ba zai wannan ba arne ne mai yin wannan wallahi kuma kaga ina maganar mina a ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi saboda haka take roƙon addu'a daga 'yan uwa musulmi akan wannan bala'i da suke fama da su Allah ya yi musu kuma muna roƙon Allah da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake karɓa Allah ya yi mata wannan musiba sannan kuma na ce shawara shine sai ce ƙoƙari ta nemi ɗan uwa malam Haruna Raki insha Allah in dai magana ce ta sihiri ko asiri akwai yan uwa da insha Allah za su iya wani abu akai wajen kokarin sun ga an karya ainihin wato asirin amma wannan ba karaban musiba bace yanzu ba mu da musiba a duniya irin ulama usu'i haka dan fodo yake ke masa ansaru sheda da wannan abun ba miyagun malamai bane suke ta ayi an fahimta ayi kun san rigima da aka yi ta yi a garin nan wani ya je tura aka kwakulo masa idan wani yaro a zamfara ba nan aka zo ku kotu ba ana tashara shara kowa ya san wannan ga wanda ya kwakulo idan ga malamin da ya cura kwakulo wa idan shi yasa duk wanda yake ganin wa'annan cewa musulmi ne Allah ya sa wata ran a kwakula idan yaron shi zai gane lokacin mutanen nan ba su da imani yadda Allah din nan ya faɗa cewa wa ma kafara Sulaiman walakin na shayati da kafaru to wannan aikin ba yadda za a yi mutumin da ya imani da Allah da na lahira kai tsaye wannan in ba mutumin da yake arni ba mutum da ran shi da idan shi ba kashe shi aka yi ba amma a danne shi kwakwale idan sai ka rashin imani ya kai rashin imani Allah ya Allah ta'ala ya shirye da mu akan maka Allah ja aya ta gaba mu ne a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال أمنت منا مغنى النبي زكريا عليه السلام bayan ya yi addu'a mala'iku sun kira shi sun masa bishara cewa zai haifi ɗa a wannan lokacin sai yi tambaya ce ƙala rabbi an na ya kunu li gulamun allah ta yaya za a yi a ce zan ainihin wato samu ɗa wasu malamai suka ce ya faɗa ne shakan yana da shakka akan abin da aka ainihin wato faɗa masa saboda an ce fanadat kul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min wa sayyidan wa hasura to shine yake tambaya anna yakunu li gulam wannan yana daga cikin abin da babban malami shak Aminu shinkiki ya rubutu akan shi ya sa masa suna daf'il ifham littafi sukutun tun daga suratul baqara hannasi duk wata aya da kake ganin a zahirinta akwai ta'arudi cin karo sai da ya tattauna matsala akanta da kuma maganganun malami sai ce hadhihi al-ayatu tadullu ala anna zakariya alaihi salamu laysa indahu shakkun fi qudratillahi ta'ala ayat da muka karanto gaba cewa hunalika da a zakariya rabbahu tana mana nuni cewa annabi zakariya baya shakka akan ikon Allah subhanahu wata'ala ala anna Allah yarzuquhu alwalad ala ma kana minhu min kibar sinni akan Allah zai bashi da duk da yawan shekarun shi yace amma wannan ayar ta zo akan abun da in mutum ya lura da ke zai iya fahimtar kamar akwai dan dimaucewa bayan ya faɗi wannan maganar cewa kuma zai ce anna ya kunu li gulamu ta yaya za a yi a ce samu ainihin wato dan ina fata an fahimta sai yake ce jawabi daga bakin malamai huzzaku masana tafsiri ta fuska guda uku bayan ya kawo wancan fuska ta farkon da wancan malamai suka kawo cewa ya faɗa ne a lokacin da sanda aka yi wannan kiran bashi da tabbas a shi shedan ne wannan kiran ko ko mala'iku ne suka yi wannan kiran ina fata an fahimta to tunda ba shi da ainihin wato tabbas shedan ne ko mala'iku sai waswasi ya ainihin wato shiga lokacin da ya suwasi ya shiga dan yana neman ya tantance kiran daga gurin Allah ne ko daga gurin ainihin wato mala'ikun da Allah ya turo ne shine yace rabbi anna yakunu li gulamu Allah ta yaya za a yace na samu da sai ta an istifhamu istifhamu isti'lamin wastikhbarin wannan istifhami tambaya da annabi zakari ya yi neman tambaya ne na a sanar da mutum a bashi labari ba neman tambaya ne yana shakka ba ina fata an fahimta dan shakka bai dace da matsayi na annabawa ba akan al'amarin da ya shafi Allah sai ce hula la yadri domin a lokacin da yake tambaya bai sani ba halillahu ya atihi bil walad min zawjihi shin Allah zai zo masa da ɗani daga wannan matar tasa tsohuwa am ya amurhu bi an da shabbatan ko ko Allah zai sake ba shi umarni ya auri wata wato budurwa ne ko ko aw yarudduhu ma ne ko ko Allah zai mai da su samari ne guda biyu su daga da shi da matar tashi ina fata an fahimta kun ga wannan shine istifham mai kyau amma ba a ce wai yana shakka akan abin da ya shafi kuduran Allah ba yace magana ta uku shine an istifham an istifham wannan annahu istifham istizam wa ta'ajjub tambaya ne na ainihin wato girmama abu da kuma mamaki a ainihin wato kansa min kamali lahi ta'ala wanda yake nuna mutane annabi zakariya yana cike da ya yadda da kamalar kudurin Allah maɗaukakin sarki ina fata an fahimta shi yasa da yace anna yakunu li gulamu yaya ce dan samu yaro yaron zai zo ne daga sama ko ko a'a ni da a mai da ni saurayi ne ko zan auro budurwa ne ko da ni da matatta duk zamu mu koma saurayi ne kun ga duka istifham din nan zai iya shiga ciki dan ya ce wa qad balagani al-kibaru alhali ni shekaru sun min yawa wa mar'ati akira matata kuma ba ta haihuwa malamai sun ce idan an ce ainihin wato akira shine matar da yake ainihin wato ba ta ainihin wato haihuwa ita ce ainihin wato akira to a lokacin da Allah madaukakin sarki ya faɗa masa wannan ko ya tambayi Allah madaukakin sarki wannan faraddallahu alaihi almalaka qa'ilan sai Allah ya mayar masa da mala'ika shi mala'ikan yana ce masa qala kadhalika Allahu yaf'alu ma sha kamar yadda ka ga haka an faɗa maka to Allah madaukakin sarki yana aikata ainihin wato abin da ya ga dama ina fata an fahimta wannan shi ne abin da Allah ya faɗa masa kamar yadda ya sha faɗa mana yace inna rabbaka fa'alul lima yuri Allah yana aikata duk abin da ya ga dama tilkar rusul faddalna ba'adahum ala ba'adin minhum man kallama Allah ورفعنا بعدهم فوق بعد درجات ورفع بعضهم فوق بعض درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس har zuwa Allah inda yace walau sha Allahu maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama ina fata an fahimta wannan shine abin da yace masa da haka magana ta gaba sai yace masa mi a karanta rabbi ja'alni aya to a wannan lokacin suka ce alama ta biyu don ya tantance sai ce kala rabbi alli aya Allah ka sanya min alama ina fata an fahimta suka ce sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah ya sanya masa ainihin wato alama Kala rabbi alli aya malamai suka ce kala zakariya rabbi ita alli alamatan Allah ka sanya min alama shine aya astadillu biha ala wujudil walad minni wacce zan kafa hujja da ita akan cewa lalle zan samu wannan dan ina fata an fahimta qala sai Allah ya ce tuka yanzu wannan alamar taka shine Allah tukalliman nasa salasata ayyami za ka yi kwanaki guda uku ba za ka wa mutane ainihin wato magana ba al'alamatu ala dalika hiya annaka kai dinnan la tastati'u nutqa ba za ka iya yin furici ba ma astiwa sihhatika tare da kana da cikakkiyar lafiya muddata ta ayyamin kamila tsawancin kwanaki guda uku ainihin wato cikakku su ne wanda Allah ya faɗa cikin suratu maryam cewa qala rabbi ja'al li aya Allah ya ce qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasa layalin sawiya ina fata an fahimta darare guda uku ainihin wato ajire jere sai Allah madaukakin sarki ya ce masa illa ramza wato suka ce ar-ramzu shine ainihin wato al-isharatu ko isharatu bil yadi aw bil ra'si ta yadda ba zai iya musu magana ba sai dai ainihin wato ishara da hannu ko da me ko da ainihin wato kai shine ainihin wato ishara shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa fa auha ilaihi in ya fa kharaja ala qaumihi min al mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukuratan wa ashiya ina fata an fahimta in ya fito ba zai musu magana ba ta ba su umarni su yi wani abu sai dai ya musu ishara ta hanyar ishara za su iya fahimtar sa shine ainihin wato illa ramza sannan Allah ya ce masa wa zakur rabbaka kasiran sannan ka ambaci ubangijinka da yawa yana fata an fahimta wannan yana nuna mana muhimmancin ainihin wato zikiri wa zakur rabbaka kathiran shi yasa wa zakur fi'lu amrin ne wa fa'iluhu anta rabba shine maf'ulun bihi wa mansubun huwa mudafun alkafu mudafun ilayhi kathiran din nan suka ce na'ibun ne an maf'ulun mutlaq sannan wa sabbih sannan kayi tasbihi wato bil ashi suka ce min zawali hatta maghibi shamsi kayi tasbihi tun daga lokacin da rana zaka ɗaga daga ainihin wato tsakiyar sama har lokacin da za ta je ainihin wato ta faɗi ya shiga bil ashi sannan al ibkar kuma shine min waqta dulu il fajiri daga lokacin da rana ta bullo har zuwa ainihin wato lokacin da rana ta yi zawali ta daga daga tsakiyar sama duk ya shiga cikin ainihin wato wal ibkar ina fata an fahimta to wannan yana nuna mana muhimmancin tasbihi da ainihin wato zikiri a dunkule ina fata an fahimta shi yasa a musulunci muke da azkarus saba da kuma azkarul mai adhkarul masa to wannan zikirin yana da muhimmanci wallahi yanzu yanda muka shiga cikin bala'i mutane suka lalace yanzu kaga mutum kaman yana da imani alhali ko furɗe ɗin arne ne dan yana mu'amala da arna ba abin da zai kare ka daga irin waɗannan masharrantan in ba zikiri ba da yawaita tasbihi kun ga mun ce wannan tasbihin yana daga cikin abubuwan da mala'iku sun yi mun karanto a baya wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ملائكة سنعي sannan Allah wani gurin ya hada yace mala'iku da tsawa suna yi wai sabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu sawaika fa biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mahal sannan mun fada muka ce mutanen kirki suna yi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka sarki ya tabbata gare ka annabawa suna yi annabi Musa ya yi lokacin da ya je miƙaci bayan abin da ya faru ya da yana farkawa cewa ya ƙala subhanaka tubtu ilaika wa'ana ana awwalul mu'minin annabi Isa in an tsaye da alkiyama zai tasbihi a gaban Allah wa idh ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillahi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin kaga subhanaka tsarki ya tabbatar gare ka Allah annabi yunusa Yunus bin Matta da shiga cikin cikin kifi Allah ya ce wa dannuni idhhaba ban ma'abucin kifi sanda ya tafi yana mai fushi fa zanna allan na qadira alaihi sai tsammanin cewa ba za mu takura mai ba Allah ya ce fanada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wannan tasbihin da yake yi Allah ya ce walaula annahu kana al musabbihina ba dan yana yin wannan tasbihin ba yana cikin masu yin tasbihi la labisa fi batnihi ila a su da ya zauna cikin cikin kifi har ranar tashin alkiyama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya shiga damuwa ya shiga matsala rayuwa ta rikice masa to ya zauna ya kama tasbihin Yunus bin Matta duk yadda ka shiga kunci da takura da matsatsi na rayuwa to baka kai annabi Yunus ba da kifi ya haɗe a cikin ciki amma sakamakon tasbihi Allah ya fitar da shi daga ciki shi yasa annabi Musa ma da ya daga hannu ya addu'a cewa rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bayan Allah ya ce Haruna akhi wa Haruna akhi sai yace me ishdud bihi azri wa ashriquhu fi amri sai yace kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira don mu yi tasbihin ka da yawa inji annabi Musa sannan mu maka ainihin wato tasbihi da yawa ina fata an fahimta to shi yasa nan Allah ya ce masa wasabbi kai tasbihi bil ashi shine lokacin da ainihin wato aka samu rana ta yi zawali har zuwa lokacin da za ta faɗi sannan wal ibkar da lokacin da gari ya waye alfijir ya bullo har zuwa lokacin da rana za ta yi ainihin wato duluki ta daga daga tsakiyar sama ana buƙatar mutum ya kasance yana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine akwai wasu abubuwa guda biyar hadisin harisul ash'ari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labari cewa inna Allah azza wa jalla amara yahya bin zakariya alaihi salam bi khamsi kalimatin Allah ya umarci annabi haya dan annabi zakariya shi wannan wanda aka haifa dinnan bayan an haife shi ya girma da wasu kalmomi guda biyar an yi amala bihinna shi ya yi aiki da su wa an yi amura bani isra'ila an yi amalu bihinna sannan ya tattaro banu isra'ila su yi aiki da wa'annan kalmomi. wa da an yi bute a biha saura kidin saura kiris ya jinkiri fa qala lahu isa sai annabi isa ya ce masa da sun yi zamani tare innaka qad umirta bi khamsi kalimatin an umarce ka da wasu kalmomi guda biyar in ma an tuballiga hunna ko dai ka isar da wa'annan kalmomin wa in ma an uballiga hunna ko in riga ka in isar da wa'annan kalmomin sai annabi ya haya ce ma annabi isa ya akhi inni aksha in sabaqtani an u'adhiba aw yuksafa bi ina jin tsoron in ka riga ni ko dai a kisfe ni ko kuma a yi min azaba qala sai yace fa jama'a haya bani isra'ila fi baitul maqdis hatta tala al masjid annabi ya haya yasa aka tara masa mutane a baitul maqdis har sai da masallaci ya cika fa qu'ida ala sharaf aka ajiye masa abin zama mai tudu ya zauna fa hamidallah wa asna alaihi ya gode ma Allah yayi ba Allah thumma qala sannan yace inna Allah azza wa jalla amarani bi khamsi kalimatin Allah ya umarce ni da kalmomi guda biyar ne in yi aiki da su sannan in umarce ku ku yi aiki da su sai ce awwaluhunna anta abudullah wa la tushriku bihi shay'a za ku bauta ma Allah ba za ku haɗa shi da komai ba sai ce fa inna masala dalika ka masala rajulin misalin mutumin da yake bauta ma wani Allah tare da Allah kamar wani mutum ne ishtara abdan min khalis malihi ya je siyo bawa da tsantsar kuɗinsa in baka gane ba kamar kai ne ka je ka siyo mutum a zamanin da ake sai da mutum da kuɗinka sannan biwarakin auzahabin da kuɗin takarda ko zinari fa ja'ala ya amalu wa yu'addi gallatahu ila ghairi sayyidihi da kace zai jira maka shago shi fa wanda ke zaune a shagon kudin ne kai ka siyo shi sannan shagon ma kudin ne mallakar ka ne sai da aka sai da kayan da uwar kudin sai ya kwashe da uwar kudin da kayan sai ya dauka sai ya kai ma wani mutum sai manzan Allah ya tambaya ya ce fa ayyukum ruhu an yakuna abdahu kadhalika cikin ku in akwai wanda yake da yaro wa zai so a ce haka yaron shi yake to kwatankwacin wanda ya bauta ma Allah tare da wani Allah wannan fa shine abin da yi ina fata an fahimta shi yasa ce musu wannan shine abu na farko yace sannan abu na biyu shine wato yasa yace musu wa inna Allah azza wa jalla khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tushriku bihi shay'a da haka Allah shi ya halicce ku shi yake azarta kowa da haka a bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa yace wa amurukum bis salati Allah ya umarce ku da ku yi sallah fa a aza azza wa jalla yansibu wajahu li wajhi abdihi yaltafit domin Allah yana kafa fuskarsa a gaban fuskan mai sallah matuƙar yana sallah bai kama wage wage ba da haka manzon Allah ya ce fa idza sallaitum fala taltafitu in mutum ya shigo sallah ya natsu ya daina wage wage da soshe soshe ina fata an fahimta sannan ya ce wa amarakum bis siyami Allah ya umarce ku da ku yi azumi wannan azumin da ake yi yace fa inna masala dalika ka masala rajulin duk mutumin da yake yin azumi kamar wani mutum ne wato ma'ahu surratin min miskin fi isabatin kullum ya rihil miski yana tafiya cikin wata jama'a yana dauke da jakan almiski an san yadda turaren almiski yake da kanshi sannan jama'ar kowa yana shakar wannan turaren almiskin ina fata an fahimta to mutumin da yake azumi kamar wani mutum ne yake tafiya cikin wasu mutane da jakar turaren almiski kowa yana shakar wannan turaren almiskin sai manzon Allah ya ce wa inna khulfa famin sa'imu atyabu inda Allah min rihil miski warin bakin mai azumi a gurin Allah in yana azumi ya fi kanshi fiye da kanshin almiski sannan ya ce wa amarkum bis sadaqa Allah ya umarce ku da ku yi sadaka shi yasa ba wuce yace sadaka na maganin bala'i da gaske ne wallahi yace fa inna masala zalika ka masala rajulin misalin mutumin da yake yin sadaka kamar wani mutum ne asarahu al'adu wasu makiya suka biyo shi fashaddu ya dehi ila unqihi kuma makiyan suka kama shi suka haɗa hannuwansa da wuyansa suka ɗaure shi wa qaddamuhu li yudribu unqahu suka kawo shi dan sa sare masa kai fa qala sai ya ce wa makiyan bayan sun ɗaure shi za su kashe shi hallakum an ya nafsi minkum lala ba zan iya fansar kaina daga wannan kisan da za ku yi min ba suka ce eh za ka iya faja ala yaftadi nafsahu minhum bil qalil wal kasir hatta fakka nafsahu ya dinga fansar kansa kaɗan kadan har sai da ya kwanta kansa duk mutumin da bai sadaka yana cikin bala'i wallahi ina fata an fahimta sannan ya ce wa amarkum bi zikrillahi azza wa jalla kathiran abu na biyar shine Allah ya umarce ku ku yawaita zikirin Allah da yawa wa inna masala dalika misalin mutumin da yake yawaita zikirin Allah ka masala rajulin kaman wani mutum ne talabahu al'adu sira'an fi atharihi makiya sun biyo shi a baya suna neman shi fa fa'ata hisnan hasinan sai zai samu wata ganuwa wata katanga fata hassana fi sai ya shiga ciki ya ɓoye suka zo suka neme shi suka rasa ina fata an fahimta sai manzo Allah ya ce wa innal abda ahsanu ahsanu ma yakunu min ash-shaytan idza kana fi zikrillah bawa kuma mafi halin da yake samun tsaro daga gurin Allah akan shaidan shine in ya kasance yana zikirin Allah ina fata an fahimta da haka duk mutumin da yake so ya dinga samun kariya daga gurin Allah akan duk abin da ake na sharrance sharrance a yanzu to ya yawaita zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ya gani insha Allah Allah zai ci gaba da tsare shi zai ci gaba da bashi kariya sai yi shirya wani makirci ta nan wa makaru makaran wa makarna makaran sai aga ka shiga ka fita ala su yadda aka ina fata an fahimta wannan shine Allah ya sa mu dace aya ta gaba Allah ya ce mi wa id qalatil malaikatu ya maryam inna واصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الإمام ابن كثير يتي هذا إخبار من الله تعالى wannan labari ne daga Allah maɗaukakin sarki بما خاطبت به الملائكة مريم da abinda mala'iku suka wana na maryamu magana an amrillahi lahum bidalika saboda Allah ya mu mala'ikun umarni ya ce su je su faɗa mata cewa annallaha qad istafaha Allah ya zaɓe ta shine wa id qalatil mala'ikatu ya maryamu ya ke maryamu inna Allah ki Allah shi ya zaɓe ki ina fata an fahimta shine iktaraha Allah ya zaɓi na maryamu yace li kasarati saboda yawan ibadarta da haka duk mutumin da yake so ya kasance shine mafi girma a gurin Allah to na farko kamar yadda hadisin al-Imam Abu Huraira ya faɗa yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waye zai aiki da wasu kalmomi ko ya sanar da wanda zai aiki da su yana faɗa al-Imam Abu Huraira ya daga hannu yace ni ya Rasulullahi yace sai manzon Allah ya kama hannuna fa'adda khamsan sai ya kirga abubuwa guda biyar na farko yace masa ittaqil maharima ka ji tsoron abin da Allah ta'ala ya haramta sai ce masa kun a'badan nasi sai ka kasance kai ne mafi bawa mafi girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka shine iktaraha li kasarati ibadatiha saboda yawan ibadata sannan wa zaharatiha da kuma gudun duniyarta wa sharafiha da kuma ainihin wato darajarta shine inna Allah astafaki sannan wa tahharaki kuma Allah ya tsarkake ki ina fata an fahimta min al akadir wal wasawis daga duk abin da yake datti ne da waswasi sannan ki ala nisa'il alamin Allah ya zaɓe ki akan sauran matan duniya malamai suka ce wannan alamiya din a business ba zuwa ga zamaninta ne ina fata an fahimta amma babu yadda za a yi ka haɗa darajar wasu mata a duniya da matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an fahimta da haka a cikin wannan malamai suka ce akwai ainihin wato malaman balaga akwai abin da suke ce masa ainihin wato almaradu bi jibiri suka ce a nan gurin ala sabilil majalil mursal min itlaqil kull wa iradil wa iradatul ba'd da haka sannan suka ce istafaki wa taharaki wastafaki akwai takrarul lafzi istafaki wa taharaki da kuma maryam min babil ainihin wato itnab ina fata an fahimta wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Anas dan Maliku ya ce khairu nisa'il alamin arba'un mafi alherin matan duniya mata hudu ne sai ce maryam bintu imran ɗaya kenan wa asiyatu imra'atu fir'aun bi kenan sannan wa khadijatu bintu khuwailid uku kenan sannan wa fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan raddi ga masu nassaba al abu huraira a matsayin cewa ba mutumin kirki ba to irin wa'annan hadisan mutanen dai da ake cewa makiya alil bait ne kuma su suke ruwaito wannan hadisan ina fata an fahimta muawiya bin qurra daga baban shi yake cewa kamula min rijai manzon Allah yace kamula min rijai kathirun mazaje da yawa sun cika a gurin ainihin wato halitta su da addinin su walam yakmul min nisa illa thalathun amma ba matan da suka samu kamala sai uku yace akwai maryam binti imran wa asiyatu ati fir'aun wa khadijatu binti khuwaylid sai yace wa fadlu aisha ta alan nisa'i falalan na na aisha akan sauran matan duniya wajen kamala da cika sai ce ka fadli sarid ala sa'ir ta'am kaman falalan abinci ne sarid abinci ne wanda laraba suke girmama a yanzu a nan kasar da wani abinci zaka bada misali a ba wato ba malamin ta <coughs> eh? sakwara sakwara da tarwada akai ko eh a ina duk abincin da ya zamanto an fi bashi kima da girma akan sauran abinci yana da falala to haka falalan na na aisha take da falala akan sauran matan duniya ina fata an fahimta kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ya zaujatal mustafa ya khairu man hamalat nuran nubuwati wat tauhidi min qidami nubdiki ya ummana min kulli nazilatin min duni irdiki irdin nasi kullihimi wa hal ne nibahul kalbu shamsa duha la wallazi mala al akwar bin ni'ami ai idan kare yana haushi ina fata an fahimta wa hal yadurru bahul kalb shamsa duha idan rana ta fito dan kare yana ta haushi haushin kare zai cutar da rana ba zai cutar da ita ba ina fata an fahimta kasantuwar na na Aisha a ce mata matar Annabi Muhammadu wannan kawai ya ba ta kima da daraja fiye da kowace daraja a duniya wannan yasa kowane mutum a duniya zaka ga idan ya mutu yana da damar wani zai ya aure matarsa amma matan manzan Allah Allah ya sanya ka'ida cewa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajuhum min ba'dihi abadan yadda ba zai yi ba ka auri baba ka hurrimat alaikum ummahatukum to haka matar manzan Allah ta haramta ga kowane mumini in dai mumini ne ya aure ta shi yasa annabi ya bar na Aisha tana da shekara goma sha takwas sai da ta shekara ɗaiɗai shekara sittin da takwas a duniya tana zaune tana karantarwa malama ce bata auri kowa ba a cikin sahihul bukhari an kawo hadisai wanda malamai wanda nana aisha ta zauna ta karantar da su kusan mutum ɗari in mutum ya koma musnad na imamu ahmad zai samu malamai wanda nana aisha ta zauna ta karantar da su wajen mutum ɗari uku a matsayin ta na ainihin wato malama ina fatar an fahimta nana aisha tana faɗa tana cewa wato wata rana dakala علي عبد bin بن ابي بكر الصديق وما هو siwaqun ratabun يستن bihi tare da shi akwai asawaki yana goge bakin shi lokacin manzan Allah ba shi da lafiya ta ce yana kishin gida a jikin kirjina yana shigowa annabi sai ya dago kai daga dago kai saboda zama da mai gidan ta san abin da yake bukata sai ta ce akhudhu laka in karbo maka sai manzan Allah ya ce mata na'am e karbo mu ta ce sai na karbo na tattauna na gyaggyara na gyatta sai na ɗauka sai na ba manzan Allah ta ce fama ra'aitu rasulullahi sallallahu istinanan istinanan ahsana minhu tunda nake ban taɓa ganin annabi ya goge baki goge baki mai kyau ba irin wannan fama da an faraga manzan Allah yana gama sai ta ga ya daga kanshi yana ilar rafiqil a'ala ilar rafiqil a'ala ilar rafiqil a'ala shi yasa take cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi a kaina in jina na Aisha anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya fi baiti wa fi yawmi ya mutu a ɗaki na a ranar kwana na wa baina sahari wa nahari tsakanin na da na. ina fata an fahimta matar da manzon Allah ya koma zuwa ga Allah yana mata wannan yaban ga matsayinta duk mutumin da ya bari aka ci mutuncin ta bai ɗauki mataki ba fasiki ne kuma sai sun yi shari'a da manzon Allah a gaban Allah duk mutumin da aka taɓa mutuncinta bai ji wani abu a zuce shi ba to wala ana masa tsoron akwai munafunci tattare da shi kuma kuna jin yadda yanzu wasu a sharare duk da wannan maganar da ake yi ba a so kuma mu haka za mu ci gaba da yi haka wasu a sharare wanda ko a unguwarsu su lamu halala homin iraq shi ko a unguwarsu ma fa an san ba wani mai amfani ba ne amma ya rasa wanda zai zaga sai matar annabi muhammad wacce annabi kar shi yasa da aka tashi a ɗakinta a nan aka binne manzan Allah aka zo kuma aka kawo sai na abakar aka binne shi a dama sannan aka kawo sai na umar aka binne a hagu yana fata an fahimta saboda matsayi mutum ko ya ki ko ya so in ya je madinar annabi muhammadu haka zai ga annabi gashi ga abubakar a dama ga sai na usman umar a hagu kuma ya ce ma baina baiti wa mimbari raudun min riyadil janna sai dai kul mutu bi gaida kuma Allah sai dai ku mutu da bakin ciki yau wannan shine shi yasa sanda aka tambaye ta aka ce me zaki ce kan masu zagin Abubakar da Umar ta ce Allah bai nufin ladan su yanke ne shi yasa ya kaddara sai an samu wanda za su zage su domin mutumin da addini ko kasa ko yare ko zamani bai haɗa ka da shi ba ka zo kawai ka koma ai ko fir'auna ba a ci in an tsine masa addini ba ko an faɗa ballantana kuna ji cewa masallaci na farko a duniya banda masallacin ka'aba na biyu shine masallacin annabi a daraja wanda ya sai filin aka gina masallacin duk musulmin duniya suke amfana da shi sai da na abubakar ne amma kuma sai a ce wai shikenan a zage shikenan kaza kaza saboda munafunci ya shiga zuciyar mutane a mu ba za mu zama munafukai ba mu wannan addinin mun san cewa shine gatan mu na daga cikin abin da za a tambaye mutum addini ma dinuka me addinin ka wanda ya rike addinin da kyau to sai ya ba mala'iku amsa wanda kuma ya sako sako da addinin ya ta bayyana bayyana muzabzabi na bayyana zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wannan shine Allah ya sa mu dace ina fata an fahimta da haka na Aisha Allah ya saukar ya saukar da wahayi ayoyi guda goma sha tara yana barrantar da ita su matsalan waɗannan mutanen fa ba su yi da Qur'ani bane wallahi duk mutumin da ya da qur'ani ba zai tuhumci sabon manzan Allah ba ballantana matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi ba ina fata an fahimta shekaran jiya wani yake faɗa mun waya ji wani yana kare ta hadisan bukhari hadisan inshirahu sadar da aka ce an buɗe kirjin manzon Allah an curo an masa kaza an masa kaza wai in an yi haka ne in haka ne wai ai Allah bai adalci ba su sauran mutane dan me ba za a bude kirjin su ba su ma a zo ai kaza kaza ina ba ta an fahimta to in haka ne to shi ma Allah ko wahayin ne ma aka mai babu in shirahu sadar ai Allah kenan bai adalci ba dan me kowa ba a mai wahayin kanshi ba ina fata an fahimta ya manta ka'ida na wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqta ma kana lahumul khiyara Allah shi yake zabar abin da ya ga dama yi bayi ba su da wani zabi ina fata an fahimta Allah shi da mu aya ta gaba Allah ya ce mi ya maryamu qulti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in Allah ya ce ya maryamu ya ke maryamu uknuti li rabbiki malamai sakaci shine akhlisul ibada wa addinin ta'a ki tsarkake ibada ga Allah shi kaɗai sannan ki dawwama akan ibadar ina fata an fahimta da haka suka ce alqunuti yana ɗaukan tulul qiyam dawaita tsewa da haka duk abin da ake ce masa alqunuti daga cikin ma'anarsa yakan ɗauki ainihin wato dawwama akan abu da haka ya mu akhlisul ibada wa adimi ta'a ki tsarkake ibada ki yi ta dan Allah sannan ki dawwama akan ibada to ba maryam mu ma ana buƙatar mi haka mi ikhlasi gurin ibada sannan mu dawwama akan ta mu ji tsoron Allah mu daina in ramadan ya zo a dinga aikin alheri bayan ramadan kuma wallu mudbirina a juya baya ka nemi mutane ka rasa masallaci ya daina cika idan ba sa'a ba daga ran da aka ce an ga watan Ramadan to zaka ga masallaci sahu eh? daga zaran an ce a watan ramadan ya fita an shiga shawal shikenan an koma sai ga yanzu kafin a tada sallah mafi yawancin masallaci an cika har waje da haka liman in ya zo ba sai ya jira mutane bai bai bukata su ya jira a shafi biyu amma ramadan yana wucewa sai kaga sai kai shafi biyu inda kana zo mutane su samu sallah Allah shirye da mu eh ana fata an fahimta da haka Allah ya ce mata warka ima arraki'ina suka ce bi an kuna min as-sajidina warraki'ina da haka suka ce wannan kinaya ne ki sallah tare da masu sallah don wani lokaci akan ambaci wani bangare na sallah amma ana nufin sallar kamar yadda Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ka'u ko wasjudu kun ga ya ce mana mu yi ruku'i mimi mai sujada da ma'anan an ambaci wani bangare na sallah amma ba bangaren ake nufi ba ainihin wato sallah ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce inna kalama jibril ma aha yakun wahayin ilaiha maganar da mala'ika yake mata ba wahayi bane kai tsaye ilhama ne wa inna ma kana ilhaman laha bima laha inda rabbi min makana wato saboda matsayin da take da shi a gurin Allah yazo yana mata ainihin wato ilhama hujjar su ayar da Allah ya faɗa cikin suratu Yusuf aya ta ɗari da tara da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba mu taɓa aiko wani mutum daga cikin mutanen face na muji muke aikuwa min ahalil qura daga cikin mutanen garin sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin wahayi da irsal ba duk wanda aka yi masa wahayi bane aka aike shi kuma ayar da zamu karanta fa auhayna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya ya fi karfin kai masa ainihin wato tawili ina ba ta an fahimta Allah ya sa mu dace aya ta gaba Allah ya ce mu zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wama kunta ladayhim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta كنت لديهم إذ يختصمون Allah ya ce dalika wannan labarin da muke baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce masa min amba'il gaibi nuhihi ilaika daga taskar gaibi ne muke maka wahayinsa shi kuma Allah wa indahu mafatihul gaibi mabudin gaibin ma a gurin sai ke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san yadda za a bude gurin gaibin sai shi Allah saboda wai alamu ma fil barri wal bahari ya san duk abin da ke tudu da teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya alamuha ba wani ganye da zai faɗo a duniyar nan face Allah ya santa wala habbatun fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin shi Allah ba abin da bai sani ba da haka cikin suratu hud da ya koro ba shi labari haka yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabla hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin da haka wannan yana daga cikin gaibi muqayyad da Allah ya sanar da annabi kuma mun ce akwai gaibi mutlak akwai gaibi muqayyad gaibi shi shine gaibin da Allah ya so annabawa su sanar da ya sanar da su su sanar da mutane shine alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man ittada min rasulin wanda Allah ya zabe shi manzo sai ya sanar da shi shi kuma gaibin in ya tashi zuwa fa innahu yasluku min bayni dai wa min khalfihi rasada wannan shine gaibi muqayyad gaibin da Allah ya so annabawa su sani shi yasa Allah ya ce mana wa ma huwa alal gaibi bi dhammi akan gaibin da Allah ya sanar da shi ba mai ruwa bane ina fata an fahimta amma gaibi mutlak shine Allah ya ce kul la ya'lamu man fis samawati man fil ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asu da mafi yawancin ayoyin da suke maganar cewa annabi ya san gaibu suna maganan gaibi muqayyad ne ba gaibi mutlak ba da haka in wani ya tashi zai maka raddi sai ɗibo ayoyin da suke magana akan gaibi muqayyad sai ya ɗora su akan gaibi wa gaibi mutlak gaibi mutlak banda Allah ba wanda ya sani da haka wannan labarin ai Allah ne yake masa zalika min anba'il gaibi wannan daga taskar gaibi ne muke maka wahayi wa ma kunta ladaihim baka gurin sanda akai wannan kuma manzon Allah yana gurin idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam a lokacin da suka ɗauki alkalamin su suka jefa a kogin aka akai ƙuri'a ana maganan wa zai ne na maryam manzon Allah ya san an yi haka bai sani ba kuma inda Allah bai so ya sani ba ba zai sani ba wannan shine gaibi muqayyad ina fata an fahimta kamar yadda yace alam ya atikum naba'ul ladina kafaru naba'ul ladina min qablikum sai yace qaumu nuhin wa adin wa samud sai yace wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah akwai annaba wanda sun rayu a kaduran kasan nan banda Allah ba wanda ya san su kuma Allah bai su wani ya sani ba ina fata an finta wa rusulan qasasnahum alayka wa rusulan man lam naqasasuhum alayka akwai manzannin Allah sun rayu a doran kasan nan Allah ya ba manzon Allah labari shi yasa yake ba mu labari akwai manzanni na Allah wanda sun rayu a doron kasan nan sun koma zuwa ga Allah Allah bai sanar da manzan Allah su ba kuma bai san su ba ina fata an fahimta shi yasa ya ce wa ma kana da rasulin an yi atiya bi ayatin illa bi iznillah ba wani annabi dai sai ya zo da aya daga gurin Allah sai da shi izinin Allah din in Allah ya ga dama ka sani in bai ga dama ba ka sani to wannan in bayanin in kai wani sai ce maka makin annabi ina fata an fahimta dan me ba za ka ce annabi duk duniyan nan ya san komai ba ya san numfashi nawa za ka yi ya san za ka yi arziki ko ba za ka yi ba ya san inda za ka taka ya san za a haife ka a cikin wada ko ba ya san shekara wannan gaibin in da Allah ba wanda ya sani ina fata an fahimta ya sha faɗa da bakin sa yace inna ma ana basharun wa innakum taktasimuna ilayya ni mutum ne kukan yi jayayya ku zo guri na sai yace ce wala Allah alhanukum alhana ba'dukum bi hujjatihi min ba'd ta ewa an yi rigima an zo guri na daya shine bashi da gaskiya amma ya iya magana ɗaya ne yake da gaskiya bai iya magana ba kuma akan samu haka kaga wani mara gaskiya amma in ya fara bayani sai ka tausaya mai kaga wani kuma sheke da gaskiya amma kuma haƙƙin sa ya salwanta sai manzon Allah yake cewa faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi wanda ne hukunci na saurari bayanin sa na dauka sheke da gaskiya na dauki haƙƙin dan uwan shi na bashi to ya sani fa ya karbu ta ne in an jira na alkiyama shin in annabi yana sane zai dauki haƙƙin wani ya baka ba zai yi ba ina fata an fahimta wannan yana daga ciki ga maganar na aisha sai da aka yi wata ɗaya garin madina komai ya tsaya an daina komai sai da duk masu littattafan tarihi sun ruwaito annabi ya tsaya baina musaddiqin wa mukaddib shi bai ce ƙarya bane kuma shi bai ce ba dan Allah bai sanar da ke hakikanin al'amari ba sai daga baya da Allah ya yi masa wahayi ya saukar da su ayoyi guda goma sha tara a jere sha takwas tun daga innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum har aka tuki al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibatu lit tayyibuna wat tayyibuna lit tayyibati ulaika mubarrauna mimma yaqulun akai bayanin wannan matsalan cewa ba haka bane hadisi ya tabbata cikin bukhari cikin kitabut tayyib na ta sa abun wuya an zo lokacin da raƙumin zai kwanta sai da ya sunkuya sai abun wuyan ya faɗo sai raƙumin ya zauna a kansa an tashi za a tafi sai ta ce bata ga abin wuyanta ba annabi yasa aka dakatar da rundunar aka fasa tafiya aka yi ta neman abin ba a gani ba aka yi ta nema da ba a gan shi ba ce to a hakura a tafi ana dukan raƙumi an tashi sai ga shi raƙumi ne ya kwanta a kan shi ina fata fahimta Allah bai so ya sani ba da Allah ya so ya sani sai a turo Jibril sai a ce raƙumi ya danne shi ina fata fahimta to mu mun yadda annabi ya san gaibin muqayyad qur'ani gaibu ne bai sani ba da Allah ya sanar da shi amma tun da yi bayanin qur'ani ya fita daga gaibu ya dawo mi ya dawo zahiri yanzu shi yasa Allah ya ce wa ma huwa alal gaibi bidani yana fata an fahimta amma gaibi muqai mutlaq ba wanda ya sani in ba Allah ba shi yasa har manzon Allah ya kuma zuwa ga Allah bai amsa yaushe ne alkiyama za ta tashi ba yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka yaushe ne Allah madaukakin sarki ya ce musu ainihin wato yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka wani magunin ce fi ma anta min dhikraha kai da kake tambaya akan ta me hada ka da ambatanta har ya koma zuwa ga Allah ana tambaya yaushe ne yaushe ne yaushe ne Mai faɗa ya ce ranar sha kaza ga watan kaza ba shekara ta dubu kaza amma shi Allah ya san sanda za ta tashi ko bai sani ba ya sani ina fata an fahimta man لا samawati wal ardi al والأرض illa Allah wa ma yashkuruna ayyana yub'asun ba wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi in ba Allah subhanahu wata'ala ba ina fata an fahimta sannan Allah ya ce wa makunta kunta ladaihim baka gurin su id yaktasimun a lokacin da suke ainihin wato wannan husumar waye zai rene na Maryamu waye ba zai rene ta ba waye zai rene ta waye ba zai rene ta ba ina fata an fahimta da haka malamai suka ce makunta kunta indahum baka gurin su fatukbirhum anhum muayana ballantana ka ba su labarin abin da ka gani da ido amma jara akan abin da ya gudana bal atla'aka Allahu ala zalika Allah ya tsinka da kai akan wannan ne ka annaka kunta hadiran kamar kana gurin wa shahidan kana halacci lima kana min amrihim hina tara'u a saboda abin da ya kasance na al'amarin su lokacin da suka yi ƙuri'a akan wa zai rene ta fi sha'ani maryam ayyuhuma ayyuhum yakfuluha da haka malamai suka ce wa zalika li ragbatihim fil ajr suna wannan husuman ne waye zai karɓi renanta saboda abin da ke cikin ɗaukar maraya na me na samun lada ina fata an fahimta domin Allah ya sa nan gaba mu za haka in wani dan uwansa ya mutu ana tare da shi dan uwa ne a harkar addini in ya mutu a ce 'ya'yan shi muna rigogoniya wannan ya ce shi zai dauki kaza wannan shi to kaga in uwantaka ta musulunci ta gaskiya ta dawo kenan amma yanzu yadda ake yi kuna tare da mutane ka mutu ka koma zuwa ga Allah ƴaƴanka su sha wahala ana kallon su su lalace kuma ana maganan cewa wai wani layi min ahduku in yumin ahadukum da gaske ne ai ba zai yi ba kai kana kallo baka so ƴaƴanka su lalace ka bari ƴaƴan wani su lalace ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace aya ta gaba Allah ya ce iz qalatil malaikatu ya maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalmatin min ismuhu al-masih اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها الأولى والآخرة ومن المقربين إذ قالت الملائكة ينز أنا مغانا إتكمنا نمريا متاجرما bayan renin da annabi zakariya alaihi salamu yi mata idh mala'ikatu lokacin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryamu inna allaha yubashshiruki allah yana miki bishara bi kalimatin minhu da wata kalma daga gurinsa malamai suka ce wa yakunu wujuduhu shi wannan kalmar da Allah yake magana kasancewarsa samuwarsa zai kasance ne wato wa khulquhu da halittarsa bi kalimatin min Allah da wata kalma daga gurin Allah ita wannan kalmar daga gurin Allah shine kun fa yakunu kamar yadda yace inna masala Isa inda Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fa yakun shine bi kalimatin min Allah da wata kalma daga gurin Allah za a yi wato samar da shi ina fata an fahimta sannan minhu daga gurin shi Allah din ismuhu almasihu isa ibn maryam sunansa ainihin wato almasihu ainihin wato dan maryam da haka malamai suka ce ismuhu almasihu isa ibn maryam wa yakunu ismu alladhi ya'rifuhu bihi almu'minuna wannan zai kasance suna ne wanda duk wani mai imani zai san shi da wannan sunan shi yasa suka ce kalman almasihu ba a faɗata a shiru ya malam isa almasihu ya zo ko <laughs> ba a faɗan almasihu a shiru idan ka ce almasihu to dole ka faɗa isa ko almasihu dajjal idan almasihu ne annabi isa malamai sun ce daga abu biyu ne imma mina siyahati ko min almasi in daga mina siyahati ne an kira annabi isa da almasihu ne li ya yasihu fil ardi liyantashira dinallahi yana yawo a doron ƙasa don ya yada addinin Allah idan ko min almasi ne daga shafa shine duk abin da annabi isa ya taba da hannunsa yana da albarka kamar yadda ya faɗa cewa inni abdullahi atani biya waje nabiya waja'alani mubarakan aina makuntu. Allah ya sanya ni ne albarka ne a duk inda nake to wannan sai zaman tushe shi ake kiran Isa almasihu da Isa ainihin wato almasihu kuma wannan zai baka hoton cewa babu wani addini a duniya da yake girmama annabi Isa irin addinin musulunci ba wannan babu domin mutane guda uku ne akan annabi Isa akwai wanda suka yi masa jafa'i akwai wanda suka yi guluyi akwai wanda suka tsaya tsakiya akwai wanda suka ce annabi isa dan zina ne su ne yahudawa shine Allah ya ce wa qaulihim ala maryam buhtanan azima sai annabi isa ya zo yana wa'azi sai a ce akwai tambaya me ya tambaye sai a ce da Allah ka taba ganin mutumin da bashi da uba in ya ce a sai a ce to tunda baka da uba kai waye ubanka haka ake yi fa saboda mutanen na kyan ta'adda ne wallahi saboda haka wanda suka yi ma annabi isa jafa'i suka ce dan zina ne ƙarya suke qur'ani ya ta su haka ma wanda suka ce dan Allah ne ƙarya ne annabi isa ba dan Allah bane ina fata an fahimta shine inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam annabi isa dan maryam ba isa dan Allah ba ina fata an fahimta Allah ya yi haka ne kamar yadda malamai suka ce dan ya cika kamalar kudirarsa da ya tashi sai annabi adamu babu uwa babu uba da ya tashi sai ɗibo na ɓangare daga jikin hawa'u daga jikin annabi adamu ya hawa'u da ya tashi sai yi annabi isa uwa ba uba don allah ya nuna wa mazan duniya da matan duniya in ya ga dama zai iya samar da halitta ko ba mazan ko ba matan ina fata an fahimta shi yasa yake cewa alamtar annallaha khalaqa as-samawati wal ard sai ce in yasha ayyudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid duk halittar da ke sama da ƙasa in allah ya ga dama sai tafiyar da ita sannan ya kawo ta sabuwar halittar ya zuba shi yasa ya ce wa ma zalika alallahi bi aziz wannan ba abu bane wanda zai gagara Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai ya zamanto ismuhul masihu sannan wajihan fi duniya annabi isa yana da daraja a duniyan nan da haka za jahin wa qadarin wa sharafin ma'abucin daraja da girma da alfarma wa sayakunu wajihan wa za makanatin inda Allah fi duniya annabi isa zai zamanto yana da daraja a gurin allah a nan duniya bima yuhi ilaihi min shari'a saboda allah zai masa wahayin littafi na shari'ar musulunci da wannan ya zamanto wajihan duniya sannan wal akhirati annabi isa wajihan ne fil akhirati wa min al muqarrabin wa yakunu wajihan fil akhirah allah zai sanya annabi isa a lahira yana da daraja bi an yi alahullahu shafi'an Allah zai sanya shi zama yana ceto liman ya azanu lahu bi shafa'ati fihim ga wanda Allah ya masa izinin ya ce ya ainihin wato ya yi to ina fata an fahimta da haka wannan yana daga cikin wani malami yana karatu wani zo same shi ba musulmi bane ya addinin ku babu adalci a ciki a musulunci an yadda musulmi ya auri wacce ba musulma ba don me yasa a addinin ku ba a yadda ba ba wanda ba musulmi ba ya auri musulma sai yace ce abinda Allah ya yi an yi adalci shine daidai kuma zan maka bayani zaka gane yace musulmi ba wani littafin addini a duniya da ya girmama annabi isa da na maryamu irin littafin musulmi alkur'ani har suratu maryam muke da ita a cikin alkur'ani ba haka ne? ya ce to abin da sa aka ce musulmi ya auri wacce ba musulma ba ita abin da take rike da shi take girmama su a matsayin abin bauta idan ta zo ta zana karkashin musulmi shi yana ganin girmansu. da haka ba zai taba mutuncin su ba ballantana a rigima ko ka taba jin musulmi ya buɗe baki ya zagi annabi isa duk wanda ya buɗe baki ya zagi annabi isa a gurin ma'arne ne kuma hukuncin shi hukuncin kisa ne saboda ya taba daraja ɗaya daga cikin darajar mutane masu daraja a duniya annabi isa yana daga cikin ulul azumi min rusul manzanni guda biyar da suka fi kowa daraja a gurin Allah ya ce cu abin da ya sa kai kuma ba a yadda ba a ɗauke musulma a baka kai baka ganin darajar annabi muhammadu idan musulma ta zo karkashin ka ta zauna akwai wa zaka iya zagin shi tana karkashin ka kaga sai ayi rigima to musulunci kuma bai san tashin hankali ita waccan in ta zo an zauna ba za a yi rigima ba kai kuma in ta je ta zauna zaka zagi annabi Muhammadu za a yi rigima yace to amma ai balas yadda muke girmama annabi Isa ka dawo ka girmama annabi Muhammadu sai mu baka aure ina fata an fahimta in ya yadda zai girmama annabi Muhammadu me zai faru ina fata an fahimta to wannan shine kun ga idan an yi haka an yi adalci ina ta an fahimta sai yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan maganan ci annabi Isa mutum ne mai daraja duniya da ainihin wato lahira aya ta gaba Allah ya ce ne wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin to ana cewa saura mun ci ainihin wato biyar ko lokaci ya cika to ba sai mun cika ainihin wato lokacin ba za mu tsaya nan ok sai da alaktan gidaje ya aiko da yadi yadi guda goma sha ku yadi biyar biyar ko eh dan dasko wannan yadi dukkan masu tsada ne idan aka lura akwai eh <coughs> eh ga su nan irin nan guda ɗaya har guda goma sha uku akwai wani ɗan uwa da za ku ga ya zo nan yakan tsatsallako yakan zauna nan gurin yau ya ƙi shigowa ne don ka a haska shi da kyamara ina fata an fahimta to sunansa malam ahmad akan masa lakabi a ce masa daraktan gidaje da filaye to yana daga cikin yan uwa gaskiya wanda ba sai a ramadan ba wanda suke taimaka ma harkokin da'awa kuma mutane gajiyayyu masu karamin karfi wanda matsala takan taso musu wato dubu goma dubu ashirin walla duk sanda na kira shi na ce ga matsala ta faɗa ma wani a zo a taimake shi yakan iya ƙoƙarin shi ya yi wannan ina fata an fahimta Allah ya saka masa da alheri sannan muna wa dan uwa barka da zuwa malam Muhammad Idris ainihin wato a salafi ina fata an fahimta eh, ya zo a ƙwararren ainihin wato lokaci sai da na kusan gama karatu sannan na waiga sai na ganshi saboda kasan an fara karatu mutane sukan zo na wanda kuka faɗa daidai Allah ba mu lada sannan kofa ta taimako a buɗe take